السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا مدوكة سلكي يا قوم يوم شاد يرجى شوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو يا دري هدو da talatin da tara kuma yau ashirin da tara ga watan ميلادية دبوبي دبو مشاء تقص أو أن مسلاتي ميتاغ البركة وتجاني الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه ومن شيء غدا قراءة حديثي نماكو ماكو دعك سابة أتكل لتاكم التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ناب الضمانني العلامة أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمة الله عليه وند أسل للتاكم صحيح البخاري يتقي تاشي كما يد يقباتا يو إن شاء الله تعالى مكدا وكراتو bayan hutu da aka yi na azumi da kuma sallah karama idan ba a manta ba a karatunmu da ya gabata mun fara karanta kitabu bad'il wahyi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda shine littafi na farko a cikin littafai na shi asalin littafi sannan kuma mun fara karatu a cikin babi na farko wato kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillah sallallahu alaihi a inda الإمام الزبيدي رحمة ya عليه يا أم بتي حديثي كوارا أتكي hadisin nan wanda yake shahararre amma kuma hadisi ne farj wato hadisi ne da aka ruwaito shi daga sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu shi kadai a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam amma girman lamarin sa babban mun karanta hadisin kuma mun yi fassarar a inda muka yi alƙawarin cewa za mu ci gaba da bayanan fiqhu da kuma wasu abubuwa da suke da alaka da hadisi wannan hadisi na inna a'malu bin niyyat hadisi ne da ya kasance malamai sun yi magana kansa sun ba shi muhimmanci matuka al'allama ibn al-mulaqqi rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa al-mu'in ala tafhim al-arba'in kamar yadda muka sani wannan hadisin shine al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi ya zaba ya buɗe littafin sa na al-Arba'un an-Nawawiyya da shi to al-Imam Ibn mulaqqim rahmatullahi alayhi da ya sharhin wannan littafi na al-Arba'un an to a shimfidar da yayi ma hadisin sai yake cewa hadha al-hadithu azimul mawdi'i yace wannan hadisin matsayinsa babba ne kasirul fawa'idi sannan fa'idojinsa suna da matuƙar yawa aslun min usulid sannan tushe ne daga cikin tuwasun addini wa qad khataba bihi sallallahu alaihi wa sallam al-imam ibn munqin yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hutuba da wannan hadisi فقال يتي يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات النبي صلى الله عليه ya ce ya ayyuhan nasu. in ka ji an ce ya ayyuhan nas to alama ce ta za a yi ma mutane kudu ba to ya ce ya ayyuhan nas innamal a'malu bin niyyat ya ci gaba da kawo hadisi كما أخرجه البخاري في أحد المواضع السبعة السالفة kaman yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi ya ambace shi a ɗaya daga cikin wurare guda bakwai da ya ruwaito hadisi al-Imam al-Bukhari ya ambaci wannan hadisin na Imam al-Amal bin Niyyat a wurare guda bakwai to a ɗaya daga cikin wuraren da ya ambace shi to ya ambace shi a matsayin hudu ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam yi annabi sune ce ya ayyuhan nas malama a'malu bin niyyat kun ga hadisi ne mai girman sha'ani wa khataba bihi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu aidan ala minbar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama akhrajahu aidan sannan na umar shi ma da ya tashi karantar da hadisin sai ya karantar da shi akan mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dai al bukhari ya ruwaito so daga wannan hadisi hadisi ne mai girman lamari tun daga asalinsa sannan a wajen malamai al ibn rajab al a cikin littafinsa jami'ul ulumi wal hikam ala sharhi 50 hadisan min jawami al-kalim yake cewa واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول واتفق العلماء ما لم يقباكي ليسن اتفاكي على صحته أكن وانا حديث صحيح حديث دك ما لم يسن اتفاكي أكن انجنسنسا وتلقيه بالقبول sannan malamai sun yi ittifaki akan karɓar wannan hadisin da hannu biyu وبه صدر البخاري كتابه الصحيح دشي الإمام البخاري يبوء للتاب سنفي البخاري كمن يدمك مكي جني أينزو وعقامه مقام الخطبة له سنة الإمام البخاري يسن ياشي زمشين خطبة الحاجة domin أي an faɗa mana cewa al-imam al-bukhari da ya bude littafin sahih al-bukhari da yace kitabu bad'il wahyi ila sai ce babu kai sai ce kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam to kai tsaye sai ka wannan hadisi yace haddathana al-humaydi al-humaydi abdullah ibn zubayr har zuwa karshen isnadin hadisin da ya tike ga sayyiduna umar ibn al-khattabi to shine nan ibn rajab al-hanbali yake ba mu labarin cewa annabi sallallahu alaihi al-imam al-bukhari ya sanya shi a matsayin khutbatul hajar littafinsa bai buɗe shi da wata khutbatul haja isharatan minhu ila anna kulla amalin al-imam al-bukhari ya buɗe wannan littafin nasa sun sayin bukhari da wannan hadisin domin ya nuna cewa kowane aiki la yuradu bihi wajhullahi fa huwa batil da aikin da aka yi shi amma ba a nufaci Allah da shi ba to na aikin lalataccen aiki me shi ba zai gane ya yi aikin banza ba sai ranar lahira ranar da ake raba sakamako a ranar da za a ce kowa ya tafi wajen wanda ya aiki da shi don shi ya saka masa ranar da kuma mutane za su tashi ufatan uratan gullan mutane za su tashi lokacin su ta koma ba su da takalma ba su da tufafi a jikinsu zindir haihuwar wasu ba su da komai sai a ce mutum ya tafi kowa je wajen wanda ya aiki don shi ya saka masa to ranar mutum zai gane cewa aikinsa batsili ne idan ya yi ba don Allah ba to an bukhari sai ya zaɓi ya buɗe littafinsa na sayin bukhari da wannan hadisin domin ya nuna mana cewa duk aikin da ba a nufaci Allah da shi ba fa huwa batilun to wannan aikin lalataccen aiki la samata lahu fi duniya ba za a ci gajiyarsa ba a duniya ko da an ga ana cin gajiyarsa a duniya to cin gajiyar ne mutum ko kuma ya dan samu wani dan tamani na duniya wannan tamanin na duniya zai kare ya zama bashi wala fil akhirati sannan ba zai amfani mutum a lahira ba aikin duk da ba a yi shi dan Allah ba shi yasa sai al-Imam al-Bukhari sai ya zaɓi ya buɗe wannan littafin nasa na sahih bukhari da wannan hadisi na innamal a'malu binniyat ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي شيء صاب ضمانني العلامة الحافظ عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ده ده كتن معلماء الإمام البخاري سعني شنا الإمام أحمد بن حنبل وشيء سايك يشيوا لو صنفت الأبواب da a ce zan rubuta wani littafi akan babi babi babi babi in ji al'imamu abdurrahman ibn mahali ya ce la ja'altu hadisa umar ibn al-khattab fil a'mali bin niyyati fi kulli babi to da sai na zaɓi duk babu da zan buɗe to sai dai in buɗe shi da hadisin na mal'amali bin niyyat in ji babban malami al'imamu abdurrahman ibn mahali saboda girman wannan hadisi da kuma yadda yake da ƙarfi a cikin zukatan magabata ya ce da zai rubuta wani littafi alal abuwa babun kaza babun kaza babun kaza to ya ce da ba zai buɗe kowane babi ba sai da wannan hadisi sannan alimamu na rajab ya sake cewa wa anhu an sake ruwaitowa daga babban malami imam abdulrahman ibn mahadi yake cewa man arada an yusannifa kitaban duk wanda yake son ya rubuta wani littafi falyabda bi hadithil a'mal bin niyyat to ya fara wannan littafin nasa da hadisin na mal'amal bin niyyat watakila wannan magana ta al-imam Abdurrahman ibn Mahdi ita ce al-imam an-Nawawi ya zaba ta sa shi kusan duk littafansa da wannan hadisin yake budewa إن كدوا كل التافز الأربعون النووية دشيبولي الحديث الأول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أمير المؤمنين عدي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إن كدوا كل التافز الأذكار دشيبولي in ka ɗauki littafinsa riyadu salihin da shi ya bude in ka ɗauki littafinsa attibiyan fi azabi hamalatul qur'an da shi ya bude in ka ɗauki littafin sa al-majmu' sharh al-muhazzab da shi ya bude kusan wannan hadisin a wajen al-imam an-nawawi din littafin da al-imam an-nawawi ya dau biransa ko alƙalamin sa zai rubuta to da wannan hadisin yake buɗewa. aiki da wannan batu na al-imam Abdurrahman ibn Mahdi rahmatullahi alayhi al-imam ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi a cikin Fathul Bari yi bayani mai tsawo a game da wannan hadisi a cikin abin da yake faɗa yake cewa وقد تواتر النقل عن الأئمة حقيقة an shirato magana wadda ta kai matsayin tawaturi wato mutane da yawa suka ruwaito ta daga magabata shugabanni a cikin addini fi ta'zimi qadri hadal hadith ta yadda suke girmama matsayin wannan hadisin na inna mal'amalu bin niyyat wattafaqa abdurrahman ibn mahdi wa shafi'i da al'imam imam abdurrahman ibn mahdi wanda muka gabatar da shi a maganar ibn rajab da kuma al-imam shafi'i muhammad ibn idris shafii sun yi tarayya fi ma naqalahu al-huwaiti a cikin abinda babban malamin hadisi al-imam al ya waito daga gare su wa Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Ali ibn madini da kuma sa'ansa al-Imam Ali ibn madini wa Abu Dawud da al-Majrin su Abu Dawud as-Sijistani wa da al-Imam at-Tirmidhi والدار قطني دع الإمام الدار قطني وحمزة الكناني ده بالضمة لني الإمام حمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام suka ce wannan hadisin ne na mal'amalu bin shine ɗaya cikin ukun musulunci idan ka kasa musulunci ga baki ɗaya ayyukansa gida uku to in hadisin na mal'amalu bin ya ɗau kashi ɗaya sauran abubuwa ne za ka nema kashi biyun a cikinsu amma hadisi na mal'amalu bin shi kaɗai to ya ɗauki kashi ɗaya a cikin kaso uku da ake da su idan ka kasa musulunci gida uku wa minhum man qala kai daga cikin malamai akwai wanda ya ce hadisi na mal'amal binyat ba ba bane a a rubu'i ne wato rubu'i a kasa musulunci gida hudu to hadisi na mal'amal binyat shine ya dauka shi ɗaya? sauran kaso uku su ne sauran ayyukan musulunci da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam واختلفوا في تعيين الباقي أما كما ما لمن بسي اتفاقي أكن صورا حديثا بعد waɗanne hadisan ne za su ba mu kaso biyun? idan ka ɗauki maganar waɗanda suka ce hadisi na malamalu bin yash ne kashi ɗaya cikin uku idan ka ɗauki kuma maganar waɗanda suka ce kashi ɗaya ne a cikin hudu to ba su yi a akan lissafa sauran kaso uku ba sun yi saɓani a kansu وقال Mahadi, مهدي الإمام المهدي عبد الرحمن hadisin yana da girman al'amari a wajensa ya sake cewa yadkhulu fi 30 babu min al hadisi na a'malu binniyat shi kadai zaka iya sa shi a cikin babubbuka ɗaya har 30 na musulunci idan ka tashi babu wudu ya shiga ciki idan ka tashi babu ghusli ya shiga ciki idan ka tashi babu salah ya shiga ciki idan ka tashi babu zaka ya shiga ciki idan ka tashi babu sau ya shiga ciki al Abdulrahman bin ibn mahdi ya ce yana shiga babubuka ɗaiɗaiɗaiɗai har talatin a cikin babubukan musulunci kun ga ba hadisi ba ne da ya kamata a yi wasa da shi duk da yayi yara suna haddacewa ana haddata musu su shi a islamiyya innama al'amalu bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أنا حدث حديثا فأما جبا تايد سقطت وانا حديث باكما يد مكاركيش girman sha'aninsa da lamarinsa a wajen magabata ya wuce yadda mu muka ɗauke shi الشافعي qala shafi'i يدخل في سبعين بابا حيوانا حديث ينا شقا باب بكا ايه السبعين إيه عشان باب بكا الدين توسيع الإمام ابن حجر سيشيو ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة زي ايه يواي ذو الإمام الشافي ينا نفهم ينا نفهم قيوامة كان حديث لي سيشي دخل في سبعين بابا حديث زي ايه شقا شن باب بكا سبعين ko da baka iya lissafa saba'in ɗin ba to tabbas hadisin da yana shiga cikin babubuka masu yawa a cikin babubukan musulunci الإمام عبد الرحمن بن مهدي يساك شوى ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب يا كما تأسن وأن الحديث يقسن شيء توشي نيشي أكن قوة بابي نمسلين شيء duk da akwai ayyukan da niyya ba ta shiga cikinsu za mu gani a gaba insha Allah ta'ala al-imamu suyuti da al-imamu ibn mujaymin al-hanafi a cikin littafansu guda biyu an tagwaye al-ashbahu wan nazair sun yi bayani akan wasu babubukan da niyya ba ta shiga ciki duk da cewa kuma ibada ibada ce ibada ne waɗannan ayyuka amma kuma niyya ba a buƙatar niyya a cikinsu in ja imamu shiyuki da al'imam ibn nujaym al-hanafi kamar yadda za mu gani kila ووجه البيحقي كونه ثلث العلم الإمام البيحقي ببما لمن حديثي كما ببما لمن فقه مذهب شافعية يفسكن تدم يسا ما لمن دسوك سكة حديث نما الأعمال بالنيات زي إيش لا إيه كسا شيشيني قشي ليش تنكسو أكون مسلمشي sai ya ce abinda ake nufi bi anna kasaba al-abd yaqa'u bi wa lisanihi wa jawari al-imam al-bayhaqi ya ce fassarar waɗanda suka ce wannan hadisin kashi ɗaya ne a cikin kaso uku na musulunci sai ce ga baki dai aikin da ɗan adam musulmi yake ayyuka uku da gaɓoɓi uku da abubuwa uku yake akwai aikin da yake yi da zuciyarsa akwai aikin da yake da harshensa akwai har aikin da yake da gaɓoɓinsa nawa kenan sun zama uku to shine sai yake cewa fanniyatu ahadu aqsami hasanatati wa arjahuha to niyya ita ce ɗaya daga cikin uku kuma ita ce mafi rinjaye mafi rinjaye domin misali idan za ka yi sallah sallaka ta kunshi abu uku akwai abin da kudirtawa za ka yi a zuciya ji a ranka cewa sallah za ka yi ba press off ba domin sun yi kama kaga ya dawo zuwa ga niyya alwala da za ka yi ita ma ta kunshi abubuwa uku abu na farko yana koma zuwa da niyya ne domin alwala ta yi kama da tsaka tsani shi yasa na sha faɗa mana cewa da ba niyya da to da mage ta fi kowa ibada alwala domin ba wanda yake ta shafe-shafe a fuskarta an ce sai kuda kuda ba wanda yake shi da ita da kuda su ba wanda yake su shafe fuskarsu su ta wanke fuska amma ba su da lada ne yasa ba su da lada saboda ba su da niyya to kaga niyya kenan to sannan baka koma sallah aikin ta na biyu shine ana yi da baki karatun alkur'ani ana yi da baki ko a zuciya kake karatun alkur'ani to sai harshen ka ya rika motsi malamai suka ce sharadi ne in mutum yana karatun karatu na sallah a boye to ya zama bakin sa ya rika motsi sannan mutum zai ce sami Allahu liman hamida mutum zai ce Allahu akbar kaga duk wannan abubuwa ne da ake su da harshe sannan a daidai wannan lokacin kuma ana yi da gaɓoɓi za ka yi ruku'u za ka yi sujada za ka yi zama za ka yi tsayuwa duka waɗannan da ne ake yin su da gaɓoɓi to kenan waɗannan sun zama kaso nawa sun zama kaso uku to niyya ita ce tafi girma a cikin su a zuciya ake yin ta to haka al bai al ya fassara faɗin manya-manyan malamai da suka ce hadithu innamal a'malu bin niyyat turful islam wato hadisi na malamalu bin niyas shine kashi ɗaya a cikin ukun kaso uku na musulunci haka limamun bai haƙi ya fassara sai ce li an na haka ta kunu ibadatan mustaqillatan domin niyya tana zama ibada mai cin gashin kanta wa gairu ha tahtaju ilaiha sannan wata ibadar da ba niyya ba tana buƙatar niyya ita ko niyya ba ta buƙatar kowa niyya ba ta bukatar kowa a kowane aiki shi ke bukatar niyya alwala na bukatar niyya sallah na bukatar niyya azumi na bukatar niyya hajji na bukatar niyya zakka na bukatar niyya duk sauran ibadu da ake yi niyya suna da bukatar niyya amma ita niyya ba ta da bukatar su ba ta da bukatar su ba ta da bukatar su ba a cewa sai aikinka ya inganta sannan niyyarka za ta inganta amma ana cewa ne sai niyyarka ta inganta ayyukanka za ta inganta ko da ake kawo sharuɗa guda biyu na karban aiki a ce al-ikhlasu lillah al-muwafaqatu bis ai ba ana nufin ita niyyar ba ta yi bane a niyya tana nan amma ne aikin ne shi bai yi ba saboda me. saboda bai cika sharaɗi na biyu ba saboda ganiya mai kyau amma kuma me. ba a yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a yi ba amma ba ita niyyar bace ba ta kyau ba so da haka anniyatu mustaqillatu la tahtaju ila ghayriha amma wa ghayru niyyati yahtaju ila niyyati wannan ka'ida ce niyya ba ta buƙatar kowa ita cin gashin kanta take yi amma duk wani aiki to yana bukatar niyya in yana son ya tsayu ya zama karɓaɓɓe to sai niyya ta zo sai ta inganta sai ta zama mai kyau sai ya annaba ta Allah da aikin to sai aikin ya zama mai kyau shine sai yake cewa wa min warada shi ya sa ma ya zo ake cewa niyyatul mu'mini khayrun min amali la yasihu hadisan wasu sukan kashi a matsayin hadisi bai inganta a matsayin hadisi ba in ka kashi a matsayin hadisi bai inganta ba kun ga imamu ibn hajar babban malami ne na hadisi sai ce wali za warada wa min samma warada shi ya sa ma ya zo ya zo a matsayin kaga a kauli bai ce hadisi ba niyyatul mu'mini khayrun min amalihi niyyar mummuni ta fi aikinsa niyyar mummuni ta fi aikinsa ayyu sabu ala niyya wa in lam ya'ti fi'ila ana ba mutum ladan aiki ana ba mutum ladan niyya ko bai yi mai ba ko bai yi aiki ba faman hamma bi hasanati falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilatun idan mutum ya nufin yin aikin alkhairi sai bai samu damar yi ba to za a rubuta mishi lada ɗaya cikakken lada ka ga me tasiri niyyarsa wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilatun idan ya niyya saban Allah shi bai yi ba shi ma za a rubuta masa lada ɗaya cikakken lada me yasa za a rubuta masa kyakkyawar niyyarsa da ta sa ya fasa wannan saban Allah ya tuna Allah sai fasa sabo eh. shi yasa aka rawaito daga salaf ɗaya daga cinsu yake cewa faɗin Allah ta'ala da yake cewa wani man khafa maqama rabbih jannatan duk mutumin da ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa ranar gobe alkiyama to lahu jannata yana da aljannatai guda biyu sai ɗaya daga cikin salaf yake cewa rajulun hamma bi sayyi'atin falam ya'malha mutumin da ya niyya zai saban Allah sai fata to shine wani man khafa maqama rabbih jannata mutumin da ya ji tsoron tsayuwa a gaba ga ubangijinsa ranar gobe alkiyama yana da aljannatai guda biyu to kaga niyya ce take da tasiri al-imam na hajar ya ci gaba da cewa fa idza nazarta ilaiha kanat khayr al-amrayn idan ka tsaya ka duba niyya da kyau zaka ga niyya ita ce mafificin abubuwa guda biyu abubuwan nan guda biyu sune ne an-niyyat wal amal an ce niyyatul mu'mini khayrun min amalihi niyya ta fi aiki niyyar mummuni ta fi aikinsa in ka tsaya ka duba da kyau za ka ga haka wa kalamun imami ahmad ya dullu ala annahu arada bi kaunihi surutan ilmi annahu ahadul qawaid salafi allati turaddu ilaiha jami'ul ahkami indahu shi kuma imamu ahmad bin hanbal domin shi yayi bayani da ya ce hadisin na mal'amalu bin niyar ɗaya ne daga cikin kaso uku na musulunci to fassarar maganar ta ita ce hadisi na mal'amalu bin niyyat yana komawa a matsayin cikon ka'idoji guda uku wanda ga baki ɗaya hukunce-hukuncen musulunci ke komawa zuwa gare su a wajen shi al ahmad din wahiya hada su waɗannan hadisan guda uku su ne wannan hadisin na mal'amalu bin niyyat shine na farko ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حديثي نبي أو جن الإمام أحمد بن حنبل وند سوني قائد وجن مسلم شبدا أكو شيني حديث النائشة رضي الله عنها da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya aikin da ba mu muka sa shi ba fa huwa raddun an mayar masa da kayansa malamai suka ce al imam ahmad ba karamin istinbati ne ba wajen tattara waɗannan hadisa بغم جهدي فينا أكو والحلال بين والحرام بين فما هديث فينا أكو شيكم شينا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات حديث عن نعمان بن بشير فولا لن حديثا قد أكو متين يتلو كيس حديث إنما الأعمال بالنيات شيني حديث بكي بياني لإخلاص أما تقين شيرة من أيتي لإبادة duk aikin da za ka yi babu niyya Allah ba zai ansa ba sai hadisi na bi hadisi na na Allah an anha man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun shi kuma yana bayani akan duk aikin da za ka yi sai idan annabi sallama ya goyi bayan ka sai da sa hannun annabi sallama a cikin aikin ka kenan da mutum zai yi aiki da niyya mai kyau amma kuma bai yi yadda annabi ya yi ba to aikinsa ba zai zama cikin faɗin Allah ta'ala da yake cewa ilayhi yas'adu al-kalmu wal amalu salihu yafa'uhu ba ba zai zama al salih ba domin aikin ya kasance yana da fiffike daya amma kuma bai da fiffike daya to kun ga hadisai biyu kenan hadisi na uku da al-Imam Ahmad bin Hanbal ya dauke shi a matsayin cikon ka'idoji uku na musulunci shine hadisin al-halal bayyin hadisin an-Nu'man ibn Bashir shi kuma wannan hadisin shi kuma yana bayani akan duk wani abu da ya zama ba ibada ba duk abin da za a zake mawa na rayuwa tufafin da mutum zai sa abin da zai ci abin da zai sha gidan da zai zauna abin da zai hau matar da zai sadu da ita da makamantan in waɗannan duk sun shiga cikin alhalalu bayyin wal haramu bayyin to saura ne ya rage a cikin musulunci kaga su ne waɗannan wancan yana bayani kan ibada waɗancan hadisan guda biyu suna bayani a matsayin akan ibada a matsayin fuka-fukai guda biyu da za su sa aiki ya tashi sama ya tafi wajen Allah maɗaukacin sarki shi kuma hadisan alhalalu bayyin wal bayyin shi kuma yana bayani akan al almu'amalat, abubuwan da mutum zai aikata aikin da kai tsaye ba za ka kira shi ibada ba to me ya halasta me bai halasta ba me ya halasta me bai halasta ba to shi yasa sai al-imam bin ahmad ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi abu abdullah shi yace waɗannan hadisan guda uku sune qawaidul islam thalathu sune ka'idojin musulunci guda uku to kaga fassarar maganar sa da yake cewa kenan hadisu innamal a'malu binniyat sulusul islam ina jin mun gane to sune wannan al-imam ibn hajar ya ci gaba da cewa ثم إن هذا الحديث متفق على صحته sannan wannan hadisin malamai gabaki ɗaya sun yi ittifaki akan ingancinsa hadisi ne ingantacce akhrajahu al-a'immatu al-mashhuruna illa al-muwatta'a gabaki ɗaya malaman da ka sani mashhurai malaman hadisi to sun fitar da shi a cikin littafin su a cikin littafin su illa al-muwatta'a sai al-imamu malik ne kawai bai fitar da shi a cikin al-muwatta ba al'imamu malik bai ruwaito shi a cin almuwatta ba amma kuma al'imamu malik yana ce rijalu al'imamu malik bai ambace shi ba shi a cin almuwatta tun daga farkon almuwatta una al'imamu malik ba wannan hadisin ne na malamal bin amma kuma al'imamu malik ya ruwaito shi an ruwaito daga gare shi wa wahima man za'ama annahu fil muwatta'i duk wanda ya zaci cewa yana cin almuwatta ya yi kuskure مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك abin da ya jawo wasu malamai suka ce ai malik ya rawaito shi a cikin almuwatta shine saboda sun ga a cikin silsilar hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito da Muslim da al-Imam an-Nasa'i dukkanin su sun ambata akwai al-Imam Malik a cikin hadisin amma kuma al-Imam Malik bai ambace shi a cikin al-Muwatta ba ya za a fassara shin da hadisan da liman malik ya ruwaito su suke cikin muwatsa a yi alimamu malik da kansa sai da ya faɗi ya ce hadisan almuwatsa hadisai ne masu ɗindin yawa akwai malaman da suke cewa al'imamu malik kusan sai da ya rairaye rairaye tan kaɗai hadisan almuwatsa sun kai arba'in su arba'in kashi na ƙarshe na arba'in ɗin ne ya sa waɗannan a ciki ba ana nufin an ce ya tankade wai ba su inganta ba waɗancan kamar yadda wasu sakarkaru suke zata a ba haka bane a'a malamai suna da wani tsari da suke da shi na su takaita littafinsu ba komai za su kawo maka shi kenan su tattaro maka a cikin littafi ba daga cikin kwarewa a cikin ilimi akwai ikhtisari baya cikin kwarewa a ilimi idan ka tashi za ka yi abu sai ka cika in ga ya toka aka kai jawabi ba za ka iya cikin ɗan lokaci ɗan kaɗan ba in littafi za ka rubuta ba za ka iya rubuta takaitaccen bayani daidai gwagwadon abin da mutane suke bukata ba to magabatanmu suna da wannan in ka ɗauki manya-manyan mu irin su alimamu malik irin su alimamu shafi da sauransu wasu littafansu in ka gansu sai gan yan kaɗan suka rubuta ma al'umma su ne a daidai lokacin da abin da ake da bukata to cewa al'imamu malik ya tankaɗe to ba ana nufin yi watsi da sauran hadisan ba su inganta daga gare shi ba ne a'a hadisan da ya zaɓi ya zuba su a cin almuwatta su ne waɗannan amma akwai wasu riwayoyi da yawa da sun inganta ta hanyarsa amma kuma bai sa su a cikin almuwatta unasa ba to al malik yana cin rijalu hadisi innamal a'malu bin niyyat amma walam mu fil muwatta yana cin mazajen hadisin amma bai amince shi a cin al nasa ba baya cin hadisin hadisan al nasa so daga kun gani wannan hadisin abinda muke son mu gane shine hadisi ne mai girman sha'ani mai girman lamari babban hadisi الإمام النووي رحمة الله عليه أسين شق مسلم يكي تشيوا قال الحفاظ manya يمن يمع لمن حديثي سنشي ولم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب wannan hadisin bai inganta a wajen wasu malamai ba sai ta hanyar na umar duk wani isnadi da ka kawo nasa in ma akwai to bai inganta ba in bai kai zuwa ga na umar ba mun gane ai wala an umar illa min riwayati alqama ibn waqqas sannan hadisin kuma bai tabbata ta hanyar sayyidina umar ba sai ta hanyar almajirinsa alkama ibn shi ne riwaya daga sayyidina umar muna jin isnadin hadisin ai wala an alqamata illa min riwayati muhammad ibn ibrahim at shi kuma alkama ibn waqqas almajirinsa da ya riwaya a wajensa shine muhammad ibn ibrahim at shi kuma ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري شيكما الإمام محمد بن إبراهيم التيمي شيكما باب وندي رواية أو جنت في يحيى بن سعيد الأنصاري هم جد حديث يتشي وعن يحيى توشيكما دقى يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر حديث يابي دقى كنسى حديث يبوئي أما وأن متانا عمر علقمة بن وقاص muhammad bin ibrahim al-taili sai kuma yahya ibn sa'id al-ansari to haka waɗannan hayan waɗannan mazajen guda hudu da baki ɗayansu kowa mutum ɗaya ya ji daga ɗaya umar ya karantar da alkama alkama ya karantar da muhammad bin ibrahim muhammad bin ibrahim ya karantar da su ba wasu shi kenan su kadai ne hadisin ya tabbata ta hanyar su a lokacin amma da kansu sai hadisin ya bude kuma farawahu anhu aksaru min mi'atai insani daga kan yahya bin sa'id al-ansari sai kasance marwaitan da suka yi ruwaya a wajen sun fi 200 a a'immatu mafi yawancinsu kuma manya-manyan malaman hadisi mashahurai wani haza ƙalil a'immatu laisa huwa mutawatira da haka ne ma malamai suka ce hadisi na malaman bin yad ba hadisi bane mutawatiri wa in kana mashhuran inda al-khassati wal 'ammati duk da cewa hadisin mashhuri ne a wajen ɗaiɗaikun manya-manyan mutane da kuma gama gari kowa ya san hadisa amma ba mutawatiri bane domin ne li annahu faqad shaqqa at-tawatir fi awwalihi domin bai cika sharaɗin tawaturanci ba sharaɗin tawaturanci shine ne ya kasance a ce daga farkon sahabban da suka ruwaito shi sahabbai ne masu yawa misali umar ya ruwaito abubakar ya ruwaito waye ya ruwaito waye ya ruwaito sannan su kuma sai a samu wasu tabi'ai waɗanda su ma ba su gaza yawansu ba ila sun fi su ma yawa ko sun ninka su su ma sai su zama sun ruwaito sannan su ma a waito daga gare su irin wannan ajadin su waito daga gare su to shi ne hadisi ya zama tawacin amma ba a samun tawaturanci daga ƙarshen hadisi mun gane ana samun tawaturanci ne a farkon hadisi shi yasa wanda suke cewa hadisi ne mutawatiri sun yi kuskure ba su daidai ba so daga wannan hadisi babban hadisi ne mai girman sha'ani al-imam suyuti rahmatullahi alaihi a cikin al-ashbah an-naza'i yace mana ilam annahu qad tawatara an-naqlu 'an al-a'immati fi ta'zim qadri hadith an-niyyati ka sani haqiqa ya tabbata ya zo ta hanyoyi mabambanta malamai sun yi bayani akan girman lamari da sha'anin wannan hadisi na niyya qala abu abdullah al abu abdullah wa ake nufi kenan al-imam ahmad ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه أتشن حديثا النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل يتي با حديث ديكيش فائدوجي با حديث ديكيش تترو فائدوجي باب حديث ديك وداتد كي أجمد فائدوجي كمسا kasance wasu yana shiga babu buka mabambanta na ilimi a cikin addinin musulunci so daka wannan hadisi hadisi ne mai girman sha'ani mun zaɓi mu yi bayani kansu kuma ba mu gama ba wannan hadisin ne na labarin bin niyat in mutum yana duba littafan da suka yi bayani kansa to sai ya rudu ya iya kila kila shekara guda yana bayani kansa kuma bai gama ba so da kan Allah kai mu karatu na gaba da izinin Allah za mu dora shi mu takaita sai mu ga za mu shiga hadisi na gaba insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya yi mana albarka a cikin rayuwarmu sannan wannan karatu da muka dawo Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ci gaba da shi da kuma sa mu dace mu faɗa abin da yake daidai tsare mu daga kurakurai abubuwan da suke faruwa a cikin mu na tashin hankali da damuwa Allah madaukakin sarki ya kawo mana Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka tausaya mana ka ji kanmu kada ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa ya Allah ka gafarta mana zunuban da muke aikatawa ya Allah madaukakin sarki ka tausasa mana ka tausaya mana ka tausaya mana ya Allah madaukakin sarki Wannan da suke ta rasa rayukansu ta sanadiyar abubuwa mabambanta da suke faruwa a ƙasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta ma musulmai daga cikinsu ya ji kansu kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsaye da waɗannan fitinu Allah madaukakin sarki ya maganin waɗanda suke kitsa su ya fi mu sanin su ko shi ya san su dan mu ba mu san su ba masu shiryatuwa ne Allah madaukakin sarki ya shiryatar da su Allah ya taimaki shi wa gabanin ne musu jagoranci ko kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya irin wacce yake so وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته